من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقلة من لساني يفقه قولي بارك يوم والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi uku ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba a manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen mun tike da ƙarshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratul jin fadin Allah madaukakin sarki wa innahu ko wa annahum lam zannu kama zanantum allan yab'ath Allahu ahada aya ta bakwai kenan za mu tashi farkon aya ta takwas kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا malam yace kalal jinnu sai aljanu suka ci gaba da cewa wa anna haƙiƙa mu lamasna sama'a yayin da muka nufaci sama ai rumna istiraqas sam'i muka tafi dan mu je mu sato maganganun mala'iku minha daga sama fa wajadnaha sai muka tadda ta ita saman at an cika ta harsan da tsaro min al mala'ikati na mala'iku shadidan tsaron mai tsanani wa shuhuban da kuma taurari masu aman wuta shine nujuman taurari muhuriqa masu kona dukkan abin da ya taba su wa zalika lamma bu'itha an sallallahu alaihi wa sallam mala yace wannan ku ya faru ne bayan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan kafin a aiko annabi mala'iku suna zuwa sama suna zama suna sato maganganun mala'iku ba tare da wata matsala ba ba tare da wani abu ya fuskance su na barazana ba to amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi nufin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wa sama kariya da tsaro ta yadda ba yadda za a yi a samu wani labari ta sama ko daga sama sai ta hanyar annabi domin idan ya zama sama tana buɗe kamar yadda take a da shaidanu su je su jiyo magana kuma a sauko da maganar aiwa annabi wahayi ya gaya wa mutane to sai a kasa tantancewa ne ne mai faɗar gaskiya tsakaninsu shin shi da aka yi wa wahayi ko ka su shaidanu da suka jiyo suka zo suka faɗa kila ma gabanin shi ya faɗa to wannan shine hikimar da yasa Allah subhanahu ta'ala ya tsare sa ibn ibn kasir ce, yukhbiru ta'ala anil jin ubangiji yana ba da labari ne cikin wannan aya game da aljanu hina ba'atha Allah rasulahu Muhammadan lokacin da Allah ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. wa anzala alaihi kuma ya saukar masa da qur'ani wa min hifdhihi hilahu yana daga cikin tsaron da Allah ya yi wa annabi da shi alqur'anin anna a muli'at harsan shadidan cewa sama an tsare ta da tsaro mai tsanani wa hufizat an kare ta min sa'iri arja'iha daga dukkanin sasanninta wa turidat ash-shayatin an kori shaytanu amma qa'idihim daga wajajen zaman su allati kanat taqa'udu fiha wanda suke zaunawa a su qabla zalika kafin haka li alla yastariqu shay'an min alquran dan kar su je su sato wani abu na qur'ani su kawo duniya kafin annabi ya san shi ko kafin ayi wahayi zuwa gare shi fa yulquhu ala alsinati kahana ta yadda za su zo su rinka gaya wa matsafa ko bokaye wanda suke mu'amala da su fa yaltabisa al'amru ta sanadiyar haka sai al'amari ya rikice wa ya cakuɗe wala yudra mani sadiq ta yadda za a kasa gane wane ne mai gaskiya shin bokaye da suke faɗa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa wahayi dan ya isa ibnu kasir ya ce wa hadha min lutfillahi ta'ala bi khalqihi duk wannan kuma yana daga cikin kariyar Allah da tausayawa da ya ga bayansa domin da bai yi wannan kariyar da tsaron ba da yanzu ba mu tantance tsakanin qur'ani da abin da ba qur'ani ba da yanzu maganganun bokaye da matsafa sai su rinka mana gizo muna yi musu kallon su ma kamar wahayi ne daga Allah da yanzu bokaye sai su rinka buga kirji su ce su ma ane musu wahayi to amma da Allah ya tsare sama ya zama babu ta inda za a samu labarin sama sai ta hanya ɗaya ƙwal ita ce hanyar wahayi zuwa ga annabawa to kaga duk wanda ya zo ya maka da'awar cewa ane masa wahayi ta cikin sauki sai ka gane karyarsa domin da ya faɗi magana za ka gane cewa wannan maganar ba ce kama da ta wahayi ba wannan kawai soki burutsu ne da batu irin na matsafa to da ibn kasir yace wannan yana daga cikin rahamar Allah ga bayansa. wa hibbuhu likitabihi da kuma kariyar da ya bawa littafin sa al-aziz wanda yake mabuwai wali hadha qala al-jinnu saboda haka ne su aljanun da kansu suke fadar wannan wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuhuba Labazan harsan suka ce hars masdari ne daga harisa ya harisu harsan to amma ma'anarsa shine ismul fa'il jam'an an gane ko suka ce muli'at harsan an tsare shi an cika sama harsan da masu tsaro a madadin muli'at harisina an cika ta da kuma masu tsaro a madadin a kawo shi jam'u muzakkaran saliman sai aka kawo shi masdaran liyadulla alal mubalagati dan ya nuna cewa lalle masu tsaron suna da yawa ba kaɗan bane ba domin akan kawo masdari a madadin ismul fa'il wal ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran gauran bi ma'ana ga'iran kaga gauran masdari ne daga gara ya guru gauran a madadin ga'iran ismul fa'il an gane ko to da ka ubangiji subhanahu wataala yace harsan shadidin wa shuhuba kalmar shuhuba ana nufin taurari masu aman wuta wanda su ne za mu ga suna wullawa suna wulgawa a sama lokaci bayan lokaci malamai suka ce baya nuna cewa sai a wannan lokacin aka fara a a daman tuntun talatala kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi ya ba wa sama tsaro da kariya me ke nuna haka ayoyi da yawa da suka nuna haka a cikin alkur'ani wanda Allah yake faɗar hikimar da ya sa ya sanya taurari a sama kamar a cikin suratu tabara yace Wani ƙadar zayyana as-samaa bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun yi wa saman duniya kwalliya ta taurari sannan hikima ta biyu dan su zamo harbi ga shaidanu waɗanda suke zuwa sama wannan kam tale talatale tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi a wata ayar ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa cikin suratul dukhan inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinatin al wa hifzan min kulli shaytanin marid لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب ذاك ne malaman tafsiri suka yi sabani akan wannan matsalar shin wai kafin a aiko annabi an tsare sama ko sai da aka aiko shi aka tsare ta mana kafin sa kenan tana buɗe sasakai al-imam shaukani ce wa qad iqtal wa qad iqtulifa hal kanat ash-shayatin turma bi shuhbi qabla al-mab'ath am la malamai sun yi saɓani shin kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ana jifan su da taurari masu aman wuta ko ba a jifan su ma'ana sama ana tsare ta ko ba a tsare ta wa qala qaumun wasu daga cikin malamai suka ce lam yakun zalika kafin aiko annabi sama a buɗe take sasakai take ko da akwai taurari amma ba sa jifan shaydanu wa haka alwahidi wahidi an ma'mar al ya hakaito magana daga ma'mar ibn rashid qala ma'mar yace qultu liz-zuhri na tambayi muhammad ibn shihab A zuhri akana yurma bin nujumi fil jahiliya shin a lokacin jahiliya kafin a aiko manzo Allah alaihi wasallam taurari masu aman wuta a sama suna harbin shedanu ana jifan shedanu da su qala sai zuhuri yace na'am eh ana yi Ƙultu. sai na ce da shi afara'aita qawlahu wa anna kunna naq'udu min maqa'ida lis-sam' to ya za ka ce game da faɗin Allah su da kansu shaidanu sun ce da suna zama a sama don su sato maganganu amma yanzu kuma ba su da ikon yin haka kenan kamar da ba a hana su yanzu ne aka fara hana su sai قال سي إمام wa shuddi da وشدد أمرها حين بئس محمد muhammadin Sallallahu Alaihi عليه a a'a daman ana tsare ta daman ana hana su sai dai tsaron ba mai tsanani ba hanin ba mai tsanani ba ana hana su wani lokaci a basu amma da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to sai aka hana su kwata kwata ya zama ba a daga musu kafa qala ibn qutayba ibn qutayba dainuri yace inna rajma qad kana qabla mab'athihi haqiqa jifan shedanu da taurari masu aman wuta a sama daman tuntuni ya kasance tun kan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin lam yakun ah, mithlahu fi shiddati hirasati ba'da mab'athihi sai dai tsananin bai kai ba na bayan da aka aiko shi da aka aiko shi sai aka tsananta al'amarin wa kanu yastariquna fi ba'd al-ahwali shi yasa a wancan lokacin sukan sato maganganu daga sama a wani lokaci saboda a wani lokaci sukan yi sa'a ba a hana su ba a wani lokaci kuma a hana su yace falamma bu'isa yayin da aka aiko annabi muni'u min zalika Aflan sai aka hana su haka gaba daya wa qala abdul malik ibn sabur abdulmalik ibn sabur ɗaya daga cikin magabata ya ce lam takuni sama'u tuhrasu fil fatra baina isa wa muhammad sama ana tsare ta a da can amma da annabi isa ya kaure bar duniya sai aka daina tsaranta daga nan kuma har sai da annabi muhammad ya bayyana sannan aka maida tsaranta ya dawo da haka shi ya ɗauka cewa tsakanin annabi isa da annabi muhammad ba a tsare sama amma a baya can da an tsare ta duk ayoyin da suke nuna tsaranta a da can ne kafin annabi isa ya bar duniya amma da annabi isa ya duniya sai Allah ya bar sama haka kawai shedanu suna ta shilloriya su hau sama su je su sato maganganu su yi wasa su yi walanke ruwa su dawo amma da baya kuma da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sake tsare ta dan ya cika alƙawarin sa na tsaron littafin sa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz da ka yace wa rumiyati shayatinu bishuhbi wa muni min ad-dunuwi ila samai da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka tsare sama aka jefe shedanu da taurari masu aman wuta aka hana su kusantar sama din ma ballanta nasu kai gare ta wa qala nafi ibn jubair nafi dan jubair yace kanat shayatin fil fatra tasma'u fala turma shedanu sun kasance dai a wani lokaci suna jiyo maganganu a sama ba tare da an jefe su ba amma falamma buisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rumiyat bishubi ila akhir kalamihi idan muka fita idan muka lura da waɗannan maganganun za mu lura da abu guda biyu ko uku abu na farko malaman da suka ce kwata-kwata ba a tsare sama kafin Allah madaukakin sarki ya turo annabi wannan magana tana da rauni magana ta biyu maganar da ta ce ana tsare sama tun kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai da aka turo shi sai aka ƙara tsara. to wannan magana tana da ƙarfi farai da gaske balma ita ce ra'ayin jumhurin malamai magana ta uku maganar da ta ce ana tsare sama amma daga lokacin da annabi isa ya bar duniya sai aka daina tsaranta sai kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sannan aka ci gaba da tsaranta wannan magana ma ta so ta kama da ta sai dai ta dan saba mata da ka dai magana ta tsakiya kan cewa ana tsaranta amma tsaron bai kai ba na lokacin da aka turo annabi wannan magana ita ce tafi karfi kuma ita ce abin da zahirin ayoyin alkur'ani suke nuna ba, to wannan kuma zai nuna maka irin gatan da Allah subhanahu wataala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin fifikon da ke da shi tsakaninsa da sauran annabawa da kuma irin falalar da qur'ani yake da ita akan sauran littattafai a lokacin attaura Allah bai tsare sama ba tsaro mai tsanani saboda bai yi alkawarin zai kare attaura ba da haka a lokacin dan an je an sato wata magana daga sama an zo an faɗa wa bokaye sun kalubalanci annabin attaura da ayoyin attaura wannan ba abu ne mai mamaki ba ya faru an gane ko kama sai dai duk da haka Allah subhanahu wata'ala yakan ba wa annabawa rinjaye akan makaryata akan matsafa amma dai mu sani sauran littattafan da Allah ya saukar kafin alkur'ani ubangiji bai yi alkawarin tsare su ba shi yasa ma bai sa tsaro mai tsanani a sama ba domin tsare sama din yana nuna tsaro ga littafin da ke ƙasa dan kada a sanya wa mutane shakku ko kokonto ko a rinka kwaikwayansa ko a rinka kawo labari ba ta hanyar annabi ba da haka a lokacin attaura ba a samu haka ba lokacin linjila ba a samu haka ba shi yasa malamai suka ce domin Allah bai yi alkawarin zai tsare waɗannan littattafan har ƙarshen duniya ba ana iya yin fojari ɗinsu ana iya ayoyin ƙarya a cikin su ana cire ayoyin gaskiyar a sa na ƙarya duk ahalul kitabu sun yi wannan saboda mai saboda littattafan Allah bai tsare su da kansa ba caye masu su su tsare kayan su to shi ko tsaron dan adam yana da rauni irin yadda shi ma dan adam din yake da rauni in ɗan adam yana bacci kaga abin da yake tsaro shi ma bayi da tsaro in dan adam ya gaji kaga tsaron da zai bayar ba kamar in bai gaji ba wanda kuma dole dole sai ya gaji shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استهفزوا من كتاب الله taura mu muka sakkawar da ita a cikinta akwai shari'a akwai haske inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun annabawa sun yi hukunci da at-taura an gane ko allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah wal ahbaru da malaman addinin yahudanci da malaman nasara sai Allah ya ce bi mastufizu min kitabillah saboda su muka ce su tsare littafin da kansu amma qur'ani fa sai ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da shi mu za mu tsare shi da haka shaydanu an yi ta jifan su an hana musu sakat an hana musu damar su je sama domin ka su je su sato wasu maganganun da za su zo su rikita mutane ko su sato wani wahayi din kafin a saukarwa da annabi shi ya zama sun kai ga bokaye ta yadda bokaye su ma za su iya cewa ai su ma labari yana zuwa musu daga sama ane musu wahayi kuma su faɗa kuma a ji annabi ya zo ya faɗa sai a ce kwaikwayon su yake ko a ce masu suke koya masa to in ku aka samu haka to kaga annabtar ba a tsare ta ba littafin ma ba a tsare shi ba shari'a kenan ba za ta isa ga mutane yadda ya kamata ba amma dan Allah ya maganin duk wannan sai ya tsare sama bayan bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsaron da bai mata ba kafin bayyanar sa shine wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuba wa anna kuma dai suka ci gaba da cewa mu kunna mun kasance ai qabla mab'asihi kafin aiko annabi Muhammad na qa'udu minha maqa'ida lis-sami muna zama minha a wani sashi na sama Maka'ida a wajajen zama jam'i ne na maq'ad maq'ad shine wajen zama da haka muna zaunawa min ha a wani bangare na saman maka'ida a wasu wajajen zama lissam'i don mu sato zance ko don mu kasa kunne mu ji abin da ake tattauna a sama ai nastami'u bala ce abin nufi suna zuwa don su kasa kunne su yi saurare su ji mai mala'iku suke faɗa faman yastami il'ana amma duk wanda ya je yanzu dan ya jiyo zance irin yadda da muka kasance muna yi yajid lahu shihaban rasada zai tarar da shihaban tauraro mai aman wuta lahu a gare shi rasadan a girke ai ursi da lahu an girke shi dan shi liyur ma bihi dan a jefe shi da shi ma'ana dukkanin saitun wata kujera da suke zama an sa tauraro mai aman wuta an girka shi kuma a yayi radi da kaje ka zauna kana zama zai tashi faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada to da kama da yace bi adam istiraqi sam saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya hana musu dama su je su ji wannan maganganu na wahayi da ake yi wanda kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata mala'iku sukan tsaya a sama ta ɗaya su tattauna dangane da abin da Allah ya musu umarnin su zo su yi a duniya kamar wata tasha ce ta inda mala'iku suke tattaunawa don raba wa kansu ayyuka mala'ikan da zai je kai ruwa a nan za a ba shi umarni sannan kuma a nan zai ga umarnin da aka yi masa da yadda zai gudanar mala'ikan mutuwa mala'ikan arziki mala'ikan kaza mala'ikan kaza duk suna tattaunawa a nan mala'ikan da zai kawo wahayi shi ma a nan yake ya da zango kuma ya taso ya taho inda aka aiko shi don kawo wahayi to da haka Allah subhanahu wata'ala sai ya bada tsaro da kariya dan kar a kusance su dan kar a zamo ana samun satan labari kafin isarsa zuwa ga inda ake so a isar faman yastabi la an yajid lahu shahabar sada wa anna la nadri wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi an arada bihim rabbuhum rashada wa anna kuma suka ci gaba da cewa lalle mu la nadri ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi shin sharri ake nufi da waɗanda suke ban ƙasa bi adam istiraqi sam'i ta yadda aka hana mu musato magana mu kawo ta duniya am arada bihim rabbuhum rashadan ko ko ubangijin su shiriya yake nufin su da ita to malamai suka ce wannan ayar ta nuna cewa aljanu ba su san gaibu ba domin gashi suna kokonto akan al'amari ko dai kaza ne ko kaza ne ba su da tabbas in kwada suna da sun san gaibu kaga da me da sun tantance me ake nufi kamar yadda darasi ya gabata annabi Suleiman alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon sarrafa aljanu da tankwara su komin taurin kansu da kangararsu don haka aljanu abinda da yake musu ba sa so amma kuma ba su isa ba su kangare masa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon kama su da ɗaure su da horar da su da azabtar da su suna matukar tsoronsa to da ka sai aljanu suke yada wa mutane a duniya dan su nuna cewa ai ba karfin su annabi Sulaiman ya fi ba a'a ban gishiri din ba kaman da ake tsakanin su da annabi Suleiman, suna sa shi yana musu wani aiki su ma sai yake ba su umarni suke bi da haka suke cewa abin da yasa kuke ganin muke bin Sulaiman umarni muke bashi shi ma yake bi ta haka shi ma in ya ba mu umarni sai mu bi suna yin haka dan su daɗa jan hankalin matsafa waɗanda suke biye musu to kaga idan matsafi ya ji cewa ai sulaiman ma da wani wuridin aljani ya mulki aljanu kuma ga aljanin da kansa ya kawo wuridin kuma ya bada wasu ka'idoji a kiyaye to kaga shi ma sai ya dage ya taimaka wannan wuridin dan shi ma ya mallaki aljanu irin yadda Suleiman ya mulka kuma suke cewa kuma sun san gaibu sun san gaibu to sai Allah yake so ya tona asirin su ya kunyata su wata rana annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya tara aljanu sakamakon sun masa laifi ya nuna musu wani katotan daji ya ce a share wannan dajin sannan a gina masa birni cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aljanu suka zauna suna aiki ba dare ba rana suleimanu ya tsaya a gabansu da kwagirinsa yana kallon su ɗagawa ba sa iya yi sun duka sai aiki suke kuma wahala suke sha sun gaji ba damar hutu suna jin yunwa ba damar cin abinci saboda aiki ne tare da horarwa kuma tare da kunyatarwa to daga zaran lokacin da Sulaimani ya tsaya a gabansu da kwagirinsa sai Allah ya karɓi ransa a haka annabi Sulaimani ya rasu ya rasu yana kula da wani project da ya sa a gudanar a gwamnatinsa kuma aljanu su suke yi aljanu suka daɗe in sun yi yunkurin za su ɗago in sun gaji sai su ga Sulaimani a tsaye su sun ɗauka yana raye nan kuma ba su san mutum mutumi ba ya riga ya rasu hikimar Allah shine ya kunyata su ya tozarta su ya nuna wa mutane cewa abin da suke faɗa na sun san gaibu faƙar ya suke yi ana nan ana nan har sai da gara ta kama cin sandar annabi Sulaiman ta cinye ta sannan da iska ta kaɗa sannan ya faɗi yana faɗi ko suka tashi suka ranta a guje to shine Allah madaukakin sarki yace falamma qadayna alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المحيط lokacin da muka kaddara wa Sulaiman mutuwa muka karɓi rayuwarsa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna musu cewa ya mutu illa dabbatul ardi sai wata dabbar ƙasa ta akulu min sa'ata wacce take cin sandarsa ita ce gara Allah ya ce falamma kharra yayin fa da ya faɗi ƙasa bayyana jinnu sai asirin aljanu ya bayyana allau kanu ya na algaiba inda da gaske sun san gaibu malabi su fil azabil muhin da ba tsaya cikin wannan azaba ta wulakanci da sulaimani ya ce musu ba sa su aikin da ba sa so sun gaji a hana su su huta suna so su daga an hana su a su daga to daka daga nan sai asirin su ya tona aka gane ba su san gaibu ba to amma duk da haka saboda kafirci ba su fito sun tona wa kansu da kansu asiri sun yi saranda cewa lallai fa ba mu san gaibu ba sun ci gaba da rudar mutane akan cewa sun san gaibu to amma sai gashi nan waɗanda suka musulunta daga cikin su sun zo suna fallasa suna tona asiri suka ce wa anna la nadari mu kan ba mu sani ba a sharrul urida bi fil ardi shin da Allah ya tsare sama ya hana mu mu je gare ta sharri yake nufi da yan ban kasa am arada bihim rabbuhum rashadan ko shiriya yake nufin su da shi to sai malamai suka ce wannan ya nuna duk wani abu da zai faru a kasa sai an ga alamarsa daga ina sama rushewar ƙasa ba za ta faru ba sai wasu alamomi sun bayyana a sama shi yasa alkiyama alamomin bayyanarta da rushewar duniya da yawan su a sama za a gansu qur'ani yayi ta nuna haka idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat idan sama'u shaqqat wa aznat li rabbiha wa huqqat sannan wa idan ardu muddat ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا Yau takunu as-sama'u kal-muhli wa takunu jibalu kal-ihni fala yas'alu hamimun hamima da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar da haka in dai sama za kasa za ta rushe to alamar daga sama ake gani to su kuma sun sani cewa Allah ya yi ta halakar da mutane a baya duk lokacin da Allah zai halakar da wata al'umma daga a baya to sai sama ta nuna cewa wata matsala za ta faru a ƙasa ko dai a ɗauke su a kai su saman sannan a kifo da su ƙasa ko kuma a ga saman ta canja kala domin mutanen annabi salihu da suka soke taguwar da aka ce musu kasu soke ta sai suka zo suka gaya wa annabi salihu taguwar da kace kan mu soke mun soke ta sai ce da kuka soke ta me ya faru suka ce ta yi kuka sau uku kafin ta fada kasa ya ce to ku shirya sauran kwana uku ku bar duniya ta qala tamatta'u fi darikum thalathata ayya zalika wa'adun gairu makdhub ku jira kwana uku ya rage notis din kwana uku ta gaya muku da ta yi kuka ɗaya ma kwana ɗaya ne da biyu ta yi kwana biyu ne amma da ta yi uku uku ne in kuna da inda za ku gudu to ku gudu ku gani amma dai kwana uku aka ba ku notice ku gama duk abin da za ku yi to malamai suka ce a cikin kwana uku nan sai sama ta rinka canjawa ba irin kalar da aka saba ganinta da shi ba yau ta yi baƙin kirin alhalin ana rana ma'ana da wuni amma sama ta yi baƙi ba a ganta fara kamar yadda aka saba ganinta ba yau ta yi shuɗiya a kwana na uku kuma sai ta yi jazir ana cikin haka kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya turo musu da mala'ika ya musu tsawa kwaya ɗaya tak fa ka zatu musaihatu fasbahu fi diyarihim jasimina ta'allam yaghdaw fiha ubangiji madaukakin sarki ce sai muka sa mala'ika ya musu tsawa kwaya ɗaya tak ya ne musu tsawa sai suka bushe kamar a fesa wa ƙwaro maganin kashe ƙwaro kowannen su a inda yake ya durkusa ya bushe a nan sai Allah ya ce ka allam ya gano fiha kamar ma ba a yi su ba a garin mun kashe su tashi ɗaya ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dan li samud hakika samudawa sun kafirce wa ubangijinsu nisa daga rahama ko ya tabbata ga samudawa to haka wannan alama daga cikin alamomi da in ƙasa za ta samu matsala ake gani kenan a sama idan wata azaba ce ko alkiyama ce to sai sama ta nuna kafin kasa ta ɗauka alama ta biyu shine alama shirya ga ƙasa ba azaba ba idan Allah yana so ya aiko annabi ya shiryar da mutanen duniya ko ya azurta su ko wani abu to nan ma dai daga sama al'amarin yake domin hata arzikin da muke samu a duniyar nan daga ina yake daga sama wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku daga sama yake da duk abin da muka yi muku alƙawarin zai same ku daga sama yake zuwa fa rabbi sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun idan Allah zai turo annabawa to yakan yi wa duniya garan bawul na daga cikin garan bawul din da Allah yake wa duniya sai a bawa sama tsaro da kariya to shi yasa aljanu suna da wannan kalfiya din suna da wannan ilimin tun a baya can domin ko dai sun karanta a addinan da suka gabata ko kuma sun gani sakamakon dadewar da sukan yi a duniya yau da gobe ko sun ji daga iyayensu da kakanninsu cewa hakan yana faruwa shi yasa nan suka ce to mun ga dai wani abu ya faru a sama wannan abin dole ɗayan biyu ne a sharul urida bi rabbil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ko dai ya zama yan ƙasa za a halakar da su da haka sama ta canja salo ko kuma ya zama za a turo musu da annabi dan ya zama sababin shirya gare su wannan ma ya nuna sama ta nuna alama to kaga wannan dai ɗayan biyu zai faru to da haka malamai suka ce a wannan lokaci su waɗannan aljanu da suka faɗi wannan bayan sun je ne su zauna a sama irin yadda suka saba suka ga an hana su da suka dawo suna yi wannan tattaunawa a junansu a daga nan sai suka zarce wajen iblis wanda shine shugabansu sai suke gaya masa lallai mu muna shakkar akwai wani abu da zai faru a duniyar nan domin abin da muke yi yau da kullun na zuwa sama kaza kaza kaza an hana mu sai ce to ku zaɓi mutum biyar su shiga duniya su yi mana shawagi su jiyo mana labari wanda suna cikin haka ne a wani ƙaulin na malamin tafsiri suka zo makka suka tarar da banza Allah sallallahu alaihi wasallam a wani waje da ake kira da wadi nakhla a lokacin shi kuma annabi ya fita bayan gari da sahabbansa sun yi tafiya sun yi balaguro har kwana ya kama su sun kwana a nan sun tashi suna sallar asuba to anan ne sai suka jiyo karatun annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suke bada labari sai yace da su to lalle wannan bayyanar annabin karshen zamani ita ta sa aka hana ku zuwa sama amma ba wai wani abu ne zai faru ba na halakarwa ko makamancin haka sai Allah ya ce وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق wa anna kuma haƙiƙa mu min salihuna daga cikinmu akwai mutanen ƙwarai mala yace ba da istima'il qur'ani bayan da suka saurari alƙur'ani. daga cikinsu an samu waɗanda suka musulunta shine min salihun waɗansu malaman suka ce a aljanu suna ba da labari ne tun kan su ji alƙur'ani. tun kan su ji alƙur'ani, cikinsu akwai nagari akwai na banza to daga baya kuma suka zo suka ji alƙur'ani. to idan muka ɗauka cewa tun kafin su ji alƙur'ani cikin su akwai nagari akwai na banza ana nufin akwai wanda ba sa cutar da 'yan adam akwai waɗanda ba sa yin dukkanin abubuwa na kauce hanya zinace zinace shaye shaye da makamancin wannan domin su ma a cikin su akwai irin wannan kamar yadda za mu ji magabata suna faɗa cewa cikin aljanu akwai duk irin nau'in da ka san ana samu a cikin mutane cikin mutane akwai mazinata cikin aljanu akwai mazinata cikin mutane akwai maciya haram cikin aljanu akwai cikin mutane akwai matsafa cikin aljanu akwai kai hatta aqidu gurbatattu cikin aljanu akwai su ma suna da kidnappers ko yan garkuwa da mutane suna da masu aqidar cewa kowa Allah ne suna da masu aqidar zagin sahabbai har ma wani daga cikin magabata ya ce mun taɓa tattaunawa da wani aljani na ce kuma duk abin da ke a cikin mu akwai a cikin ku ya ce akwai na ce har da yan shi'a masu zagin sahabai ya ce akwai ya ce to me matsayin su a cikin ku a cikin aljanu mu dai a cikin mutane mun san matsayin su ya ce wallahi su ne yan iskan aljanu a cikin mu su ne fata garin aljanu a cikin mu kololuwan lalacewa aljani ya shiga shi'a daka wa anna minna salihuna mu daga cikin mu akwai nagari wa minna duna zalika kuma akwai ɓata gari mala yace ba'da istima'il qur'ani bayan da suka ji qur'ani ai qaumun ghairu salihina sune duna zalika akwai waɗanda ba nagari ba sune duna zalika da ake nufi kunna mun kasance tsara'iqa hanyoyi ne da mu qidadan masu tarin yawa labazin qidadan jam'i ne na qudda qudda shine qita'a da haka ana nufin suna da hanyoyi daban-daban hanya ta gari hanya ta banza hanya ta mutanen kirki hanya ta mutanen banza aqidu mabambanta malai ce firaqan mukhtalifina suna da kungiyoyi daban-daban na wa kafirin akwai musulmai a ciki akwai kuma kafirai ibn ya yace yaqulu ta'ala mukhbiran an al-jinna annahum qalu mukhbirina an anfusihim ubangiji yana ba mu labari ne game da aljanu abinda suka faɗa su a karan kansu wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika qidada qala ibn abbas wa mujahid wa ghayru wahid abdullahi ɗan abbas da mujahid da mawaninsu suka faɗa ai tsara'iqa muta'addida mukhtalifa wa ara mutafarriqa muna da ɗariƙu daban-daban muna da hanyoyi daban-daban muna da rarrabuwar kai a tsakaninmu da juna ibn kasir ya ce wa rawa ahmad ibn sulaiman an-najjad fi amalihi ahmad dan najjad ya rawaito cikin littafin sa na amali yace sami'tu al-a'mash yaqul naji a'mash yana cewa تزوج إلينا جني فقلت له تروه إلينا جني فقلت له يجي ون الجني يا وجمو فقلت له سينتي دشي ما أحب الطعام إليكم وانا أبن شكوك فسو يكو الجنو فقال سوى أن الجني يجي الأرز من فسن شنكافا kaga مغانا باسا تي ci suna ci sun fi kila waɗannan aljanin yan binni ne ko ƙauyawansu kuma kila su fi son tuwon dawa da haka yace mun fi son shinkafa fa qultu lahu al-imam al-a'mash yace sai na sake cewa da annab da aljanin ma ahabbu at-ta'ami eh, fa ataina bihi faj'altu ara al-luqama turfa wa la ara ahadan yace shikenan da yace mana sun fi son shinkafa sai na ce to a kawo shinkafa da aka kawo shinkafa aka aje a'amash yace sai muka zura ido muna kallon kwanan shinkafar sai mu ga loma tana sama amma ba ma ganin mai ɗaukata ba ma ganin ina ake kaita da haka sai da aka cinye shinkafar aka bar mana kwana kaga ya tabbata kenan cewa aljanu ke ci kuma dama manzo Allah ya gaya mana wannan idan mutum ya zo cin sa bai yi bismillah ba aljani zai sa hannu su ci sai kaga an shirga maka tuwo malmala biyar ko a mafarki ba za ka iya cinye ta ba amma ka cinye kuma baka koshi ba irin wannan yana faruwa saboda ba kai kadai ka ci ba to haka manzo Allah ce idan mutum ya zo saduwa da matarsa bai yi addu'ar da ake saduwa da iyali ba nan ma aljani yana tarayya da kai wajen jima'i da matarka domin shedan ya roki Allah kuma Allah ya bashi dama wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum je ka kai tarayya da su cikin dukiyarsu je ka kai tarayya da su cikin ƴaƴansu shi yasa aka ce mu rika ambatan Allah duk lokacin da zamu yi wani motsi a cikin addini ko a cikin rayuwa domin wannan shi yake hana aljanu su kusance mu har su yi tarayya da mu a cikin wannan aikin namu faƙultu amaj ya ce sai na ce da shi fikum min hadhihi al-ahwa allati fina kuma kuna da waɗannan abubuwa na son zuciya irin yadda muke da su kala sai aljanin yace da amash na'am eh faƙultu sai na ce da shi famar rafida fikum me matsayin yan shi a cikin ku ko aljanu tunda kun ce kuna da su kala sharruna yace wallahi ko a cikin mu su suka fi kowa tsiya da tabewa الإمام الآبجي أردت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ابن كثير كيتي أردت هذا الإسناد نبجرو دون اللاباري بسا سند دا يزومن على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي زوا قببين شيخهم أبو الحجاج الإمام الحافظ المزي فقال سيتي هذا إسناد صحيح إلى الأعمش wannan isnadi ingantacce ne jingina shi zuwa ga amash cewa hakan ya faru to da ka dai kunna tara'iqa qidada muna da hanyoyi daban-daban mun faɗa a darasin da ya gabata ba wai sai aljanu ba duk wata halitta da ka sani a duniya tana da nau'i nau'i irin na yan adam kar mu ɗauka cewa mu kaɗai muke da shi a cikin aljanu akwai 'yan sandan ciki akwai 'yan sandan waje a cikin aljanu akwai sarakuna akwai talakawa a cikin aljanu akwai 'yan siyasa kila ma wasu daga cikin yan siyasar mu daga ta aljanun suke kwaikwayowa domin sai kaga siyasa ta su bace kama da ta mutane ba siyasa aljanu aljanu ake yi siyasa shedanu shedanu ake yi ubangiji madaukakin sarki yace illa umamun amsalukum dukkanin halitta da kuka sani a sama ko a ƙasa ko tsuntsaye al'umomi ne kamar da aka duk wani bangare na rayuwa da ake da shi a cikin ku akwai cikin su akwai yan boko kuma a cikin ku akwai yan boko cikin su akwai yan kasuwa kuma cikin ku akwai yan kasuwa cikin su akwai masu neman na kai kuma naku akwai cikin su akwai zaune gari banza kuma cikin ku akwai cikin su akwai yan sara suka cikin ku akwai وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ذاك كنا طرائق قددا سأل الله وأنا ظننا أن لن نعجز الله الأرض ولن يعجزه هربا وأنا كما سكتي حقيقة مو ظننا من تبتر الظن أنا بمعنى اليقين مو ينزم تبتر mu aljanu allan nu'jiz Allah fil ardi cewa ba za mu iya gagara Allah ba a ban da su kafiran aljanu suna jin cewa sun gagara Allah sun fi ƙarfin Allah to amma waɗanda suka yi imani daga cikinsu suka karanta alqur'ani suka gano kudrar Allah da iradarsa suka ce wallahi yanzu mun tabbatar Allah nu'jiz Allah fil ardi ba mu gagara Allah ba a ban kasa zara mana ido kawai yayi ya kyale mu ya ga iya gudun ruwan mu domin Allah ba abin da ke gagararsa a ban kasa inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ubangiji ba abin da ke gagararsa ko a sama ko a ƙasa da ka haka da kansu suke faɗa zananna mun tabbatar allan nu'jiza Allah bil ardi cewa ba za mu taba gagara Allah ba a ban kasa malai ce an dinnan ta allan nu'jiza mukhaffafatun ai annahu mukhaffafa ce min as-saqila abin nufi annahu yadda al'amarin yake lan nu'jiza Allah fil ardi ba za mu taba gagara Allah ba a ban kasa walan nu'jizahu haraban ba za mu taba gagararsa ba ko mun ce za mu gudu duk inda za mu je ubangiji yana tare da mu da ikonsa zai iya zuwa da mu a lokacin da ya so ya zo da mu ai la nafutuhu ka'inina fil ardi ba za mu iya tsere masa ba duk inda muka kasance a ban kasa aw haribina min ha'ilas saba ko mun yi yunkurin mu gudumi sama nan ma dai ba za mu guje wa Allah ba subhanahu wataala shi yasa yace ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu ya ku taron mutum da aljan in kuna jin akwai inda za ku je ku tsere wa Allah a sama ko a kasa to ku gudu mu gani la tanfuzuna illa bi sultan ba ku isa ku tsere ku je ko ina in ba da iko da izini daga Allah ba subhanahu wataala domin ka ce zaka guje wa Allah in yace kafar ka ta rike ka ba inda zaka je sai ta rike in yace kasa ta kama ka kama ka za ta ba inda zaka ballantana uwa uba in ya dakatar da numfashin ka ya karɓi ranka ina kuma motsi babu motsi sai suka ce mai وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا حقيقة مو لما سمعنا الهدى يا يند مكة جشريا شيني القرآن آمنا به سيمك إيماني دشي فمن يؤمن بربه دك وند إيماني لأبنجي جنسا فلا يخاف بخسا ولا رهقا fala ya kafu ba zai ji tsoron ba baksan tauye masa lada in yayi aikin alheri wala rahaqan kuma ba zai ji tsoro ba na ai masa ƙari idan yayi laifi a madadin a bashi alhaki gwargwadon laifinsa mana shi ubangiji baya rage alada kuma baya ƙari a alhaki inna allaha la yuzlimu Miskala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yuti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra in kyakkyawa ne zai baka sai ma ma ya ninka ma ya ƙara ninka ma har sau goma idan kuma mummuna kai ubangiji subhanahu wataala ba zai maka ƙari ba saboda abin da ka aikata wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina ubangiji ya ce wanda da ulmawazin alqista li yawmil za mu aje ma'aunai wanda za a auna ayyukan bayi a ranar lahira na adalci fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta komai wa in kana mithqala habatin ko daidai da kwayar gadagi ne ma'ana daidai da kwayar komayya daidai da kwayar abin da ido baya iya gani sai an sa tabarau mai girmama abubuwa ko da gwargwadon wannan ne a taina bihi sai mun zo da shi in na lada ne in na alhaki wa kafa bina hasibin Allah yace lalle mun isa masu sakamako mun isa masu kididdiga da lissafi ga dukkan abin da wani ya aikata na alheri ko na kishiyarsa daka wa anna haqiqa mu lamma sami'na alhuda yayin da muka ji shari'a amanna bihi mun yi imani da shi to daga nan ne muka gano cewa lalle ubangiji baya zalunci wala ya kafu baksan wala rahaka da haka duk wanda ya imani da shi kada ya ji tsoron kari ko ya ji tsoron ragi kari ta fuskar alhaki ragi ta fuskar lada malai ce bi taqdiri huwa ba'da al-fa'i ana kaddara huwa bayan fa ai fa huwa la yakhafu baksan wala rahaba duk wanda ya imani to shi din ya tabbatar da babu tsoro tare da shi wannan bisa ga qira'ar jumhur akwai qira'ar fa man yu'min bi rabbih fala yakhaf baksan wala rahaqa fala nan khabar ne amma fala sai ya zama umarni ne duk wanda ya imani da Allah to kada ma ya ji tsoro ko kuma faman yu'min bi rabbih fala yakhafu duk wanda ya imani da ubangiji baya jin tsoro sakamakon imaninsa domin allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun in ka yi imani kana da cikakken aminci ba wani tsoro a tare da kai ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ذاك إن كيماني باب وتنصروا Allah zai kwantar maka da hankali ya sa maka nutsuwa a lokacin mutuwarka ba baka takaicin zaka bar duniya kuma ba ka tsoron me zaka je ka tarar da Allah zai amintar da kai daga wannan sakamakon me sakamakon imani fa yi yu'min bi rabbih jinnan kana aw insan ko jinniyun kana aw insiyun fa huwa la yaqamu baksan wala rahaqa duk wanda ya imani da ubangijinsa aljani ne ko mutum ne to shi kan babu tsoro a tare da shi na ai masa arin gizo na alhaki ko a tauye masa mudu ta fuskar ladansa wannan sai ya zama labari aljanu suke bayarwa wa suke bawa labari yan uwansu suke bawa mu yanzu Allah yana gaya mana abin da suka gaya wa yan uwansu ne domin waɗannan aljanu ne da suka koma zuwa ga yan uwansu su ne musu gargaɗi wannan duk fassara fa wallau ila qaumihim munzirina ce yayin da suka gama sauraron alkur'ani suka musulunta sai suka koma ƙauyukansu da garuruwansu suna ta wa'azi to wannan wa'azin da suke yi ne Allah yake gaya mana ga abin da suka ce ga abin da suka ce ga abin da suka ce a can a cikin suratul ahqaf dunkule mana akai kawai an ce sun tafi suna gargadi ba gaya mana me suke faɗa ba a gargadin amma anan gashi abin da suke faɗa wa anna minna salihuna wa minna duna zalik wa anna kunna naqulu minha maqaid wa anna lamma samina alhuda wa anna bananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jiza haraba wannan duk fasarar wallau ila qaumihim munzidin abinda wannan yake nuna kai ma in ka ji qur'ani sai ka tafi kai wa'azi sai ka tafi ka isar ballighu anni walau aya ka isar min da sako ko na aya ɗaya wani zai ce to malami ma tafi masallacin unguwar mu irin haka in kafa dandali in ta wa'azi ai ba zan iya ba kila dan kasuwa ne kila ma'aikacin ofis ne kila kaza a akalla matarka da 'ya'yanka je ka kai musu wa'azi in ko waɗannan aka ce akalla ba za ka iya musu wa'azi ba to kuma lalata ta kai lalata sai dai matarka baka da lokacin da za ka yi mata wa'azi wa'azin ba dole sai ka jawo aya yadda ake jawo a masallaci ba amma menene sakon a dunkule ka isar mata me sakon a aikace a ganshi wannan shine ƴaƴanka me sakon a dunkule ka isar musu me sakon a aikace su ganshi su ga rayuwar baba kullum tana gyaruwa su ma in sun yi ba daidai ba yana nusar da su ta ga rayuwar mai gida kullun tana canjawa ita ma in ta yi ba daidai ba ana nusar da ita cikin hikima wa'azin kenan ai kowa zai yi wa'azi gwargwadon me damarsa gwargwadon abin da Allah ya hore masa na wa'azi amma kar ka ɗauka cewa dole sai kai wa'azi irin na masallaci a'a kuma kar ka ɗauka cewa dole wa'azi sai a iya masallaci a'a ana wa'azi a ofis ana wa'azi a fada ana wa'azi hatta akan drum ɗin siyasa kar ka ɗauka cewa siyasa daban addini daban da siyasa da addini duk abu ɗaya ne duk za a yi maka hisabi a kansu yadda Allah ya sa mala'iku su yi ka a masallaci haka ya sa su yi ka a dandalin ka. yadda za su kawo masa rahotonka na masallaci haka za su kawo masa rahotonka na ofishinka na kasuwarka a shi kenan duk rayuwar babu inda aka ce ka je kai gaban kanka komai an saita maka shi in ka kiyaye sai ka zauna lafiya amma in ka ɗauka cewa malillahi lillahi lillahi malil qaisar lil qaisar a masallaci ake da alaka da Allah in an je duniya kowa ya abin da ya ga dama kowa ta tafi shi irin tunanin yan duniya to ko shakka babu mutum zai gane faransa rayuwa baki ɗayanta ta Allah ce kuma ga baki ɗayanta ya sanya bayi ne don ya gwada su kuma zai musu hisabi akan abin da suke aikatawa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin asa rabbukum ay yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun duk wanda Allah subhanahu wataala ya kawo shi duniya su ake aga kamun ƙaryarka kamun ludayinka ya za ka yi ga gaskiya ga ƙarya ga daidai ga kishiyarta ga imani ga kafirci ya za ka yi wannan shine rayuwa da haka aljanu suna gaya wa mutanensu su ne musu wa'azi ubangiji yana labarta mana dan mu ma mu kishi mu koyi da su domin waɗannan aljanun ai musulmin aljanu ne ko da haka musulmin aljanu da musulmin mutane yan uwan juna ne al muslimu akhul muslim sawa'an wannan musulmin aljani ne ko musulmin mutum ne al muslimu akhul muslim innamal mu'minuna ikhwa to da ana gaya mana irin abin da waɗansu suka yi kuma ko shakka babu mun fi aljanu kusanci da alaƙa da ƙur'ani saboda ƙur'ani mutum aka aiko da shi tare da cewa ya shafi mutane ya shafi me aljanu amma dai mutum ne ya zo da shi kaga kenan ta fuskar alaƙa ƙur'ani ya fi kusa da mu sama da su to amma har a samu aljanu su tsallako su imani da shi har su yi wa'azi har su kaza amma a cikin mutane a rasa kaga wannan ya zama abin kunya kenan sai Allah ya ce

wala rahaqan ko kuma zalunci zulman bi ziyadati zalunci ta hanyar ƙari fi sayyi'atihi cikin munanan ayyuka Allah baya haka wa anna aljanu suka ci gaba da cewa kuma haƙiƙa mu minnal muslimuna daga cikin mu akwai musulmai wa minnal qasituna daga cikin mu kuma akwai kafirai azzalimai to shine malamai suka ce ya nuna can da suka ce wa anna minnas salihuna kafin su musulunta ne amma yanzu nan wa anna minnal muslimuna shine bayan me bayan sun ji qur'ani shine musulunci ya biyo baya da ka asali zaka samu ko a cikin kafirai akwai nagari akwai me na banza dukkanin su dai ba musulmi bane amma a cikin su akwai nagari akwai na banza cikin kafirai akwai masu amana kaga waɗannan suna cikin salihan kafirai cikin kafirai akwai kamammun da ba sa zina kaga waɗannan suna cikin salihan kafirai ko ba haka ba cikin kafurai akwai masu rukon amana duk da ba su yi imani ba ba musulmi bane ba amma ba za ka taɓa yin harka da shi ya cuce ka ba wannan salihan kafirai kenan wanda ba haka ba kuma su ne duna zalika mana duhu na gugar duhu ga duhun kafirci ga duhun zalunci ga duhun kafirci ga duhun zina ga duhun kafirci ga duhun shan giya an gane ko wai abin yayi yawa shege da hauka a ce mutum kafuri ne sannan kuma yana wasu ayyuka na sabo kaga zulumatun ha fawqa ba'd to da ka asali a cikin kowace al'umma zaka samu akwai irin wannan kashe-kashen ko da musulunci ko babu musulunci akan samu na gargara akan samu bata gari akan samu na kirki akan samu waɗanda ba na kirki ba to idan na kirkin ya gamu da musulunci sai kirkin sai ya ƙara me kirkintuwa idan kuma na banzan ya gamu da kafirci to sai kuma munin sai ya ƙara muni lalacewarsa ta ƙara lalacewa da haka suka ce inda wa anna minnal muslimu eh, salihuna wa minna duna zalika bayan sun ji qur'ani ne to me amfanin kuma anan a sake cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun da haka dai wancan kafin su musulunta ne wannan kuma bayan sun musulunta wancan kafin su ji qur'ani wannan kuma bayan sun ji qur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina qalu ya qaumana ajibu da'iyallahi zuwa karshe to kafin su kai ga wallau ila qaumihim munzirina ya qaumana ajibu da iyallahi sai da suka fara musulunta su akan su tsira domin ba wanda zai ce abu Allah sai wanda shi ma ya ba Allah ba wanda zai ce a musulunta sai wanda shi ma musulmin ne da haka minnal muslimuna da bayan mun ji qur'ani daga cikin mu akwai wanda suka musulunta wa minnal qasituna daga cikin mu kuma akwai wanda suka kika musulunta malai ce ai aljairuna bi kufrihim masu ketare iyakar ubangiji sakamakon kafircin su da kansu suka ce fa man aslama duk wanda ya musulunta ya mika wuya ga Allah fa ulaika ire-iren waɗannan a duk inda suke taharrau rashada su suka nufi shari'a su suke neman daidai domin duk inda musulmi yake to shine mai kokarin neman daidai in dai musulmin nan ya san me musuluncin kuma yana kokarin ya aiki da shi amma wanda ba musulmi ba to kwata-kwata bai kama hanyar daidai ba amma musulmi ya kama hanyar daidai kila ma ya ci rabin tafiya da ka faman aslama fa ulaika taharraw rashada anan malamai suka ce akwai qasituna akwai muqsituna qasituna kafirai muqsituna musulmai an gane ko amma dukkan kalmar an ciro ta ne daga kis sai dai ana bambanta ta a wajen fi'ilinta in aka ce qasata ya kafirta a qasata ya musulunta qasata yayi zalunci a qasata yayi adalci qasid azzalimi muqsid adali an gane ko daidai yake da khati da muqti an gane ko dukka daga khata'u ne khata'u kuskure amma kuskure iri biyu ne akwai kuskure na ganganci akwai kuskure na kuskure qasid wanda ya nufi daidai kuma ya dace da daidai a wanda ya nufi eh, son zuciya kuma dan son zuciya amma muqsid wanda ya nufi daidai kuma ya dace da daidai khati wanda ya kuskure wa daidai bisa ga ganganci mukhti wanda ya kuskure wa daidai bisa ga rashin sani da shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hadaba su qasiduna wadanda suka kuskure wa daidai bisa ga ganganci fa kanu li jahannama ba waɗannan su ne makamashin wutar jahannama kaga qasid kenan amma hadisin muslim manzo Allah ya ce al muqsituna yawm al qiyamati ala manabir min nur inda yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin muqsituna masu adalci ala manabir min nurin ranar lahira Allah zai dora su akan mumbarin haske inda yaminir rahmani adab da daman ubangiji wakilta yadayhi yamin wanda da hannayen Allah kuma dama ne sai manzo Allah ya ce alladina yuqsituna fi ahlihim wa amwalihim wa mawalu su ne waɗanda suke adalci cikin dukiyarsu da iyalansu da duk abin da suka jibinta na al'amarin al'umma to haka nan khati manzo Allah ya ce kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun kullu ibn adam duk ɗan adam khata'una masu kuskure ne amma wa khairul khata'ina fiyayyun masu kuskure tawwabuna waɗanda in sun yi kuskure suka gane kuskure suka yi sai su tuba an gane ko kaga khati kenan to amma a aya sai Allah ya ce wala ta'amun illa min ghisrin la ya'kuluhu illa al-khati'un la ya'kuluhu illa al-khati'un suka ce khati bi ma'ana al-mukhti mukhti wanda ya kuskure ba bisa ganganci ba bisa kuskure din amma khati wanda ya kuskure bisa ga ganganci to wannan kam shine zai shiga wuta kuma shine wanda zai ci abinci irin na 'yan wuta Allah ya tsare mu da haka aljanu suka ce wa ammal qasituna amma waɗanda suka kibin gaskiya fakanu li jahannama haqaban waɗannan su za su kasance eh, makamashin wutar jahannama malai ce wa ƙudan su ne za su zame mata abin da za a kunna ta da shi wa anna wa annahum ce tun daga wa'anna da wa annahum in ka ɗauko daga farkon sura fi sunai ashara mawdi'an an ambace su a waje guda goma sha biyu tun daga wa annahu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba kaga tun daga inna sami'na qur'anan ajaba har zuwa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashida yace anan in ka irgo anna ko inna ko annahum ko innahum zaka irgo guda goma sha biyu sai ce hiya da ita da wa annahu ta'ala wa anna minnal muslimuna da kuma wa annahu ta'ala da wa anna minnal muslimuna wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su bi fatihil hamzati an karanta da yiwa alhamza fataha anna anna anna an gane ko bima yuwajjahu bihi min ta'wilihi bi masdarihi abin da zaka iya canja shi ka fassara shi da masdarinsa ma'ana dai annahu annahu annahu fi mahallihi a mahallinsa wa quri'a bi kasriha istinafan a wata qira'ar kuma inna inna a madadin anna anna an gane ko wanda suka karanta da anna fi ta'wilil masdar wanda suka karanta da inna ala annahu jumla istinafiyya ma'ana duk inda kaji inna to zance ne sabo bai da alaka da na bayansa amma duk inda kaji anna to ci gaba ne da zancen da aka fara a baya domin ka'ida shine ita da anna da inna dukkanin suna daga cikin annawasiq an gane ko waɗanda suke wa mubtada fataha siwa kabar kuma bamma, to bambancin kawai shine in kaga inna to a farkon zance ne anna kuma a tsakiyar zance ce da haka shine mala yace anna ana nufin masdari take wakilta kuma tana da alaka da abin da ya gabace ta amma inna zaman kanta take farkon zance ne ba ta da alaka da abin da ya gabata mala yace wa hadha akhiru kalamil jinni in ka zo daidai nan to nan ne karshen maganganun aljanu a cikin wannan sura an gane ko domin tun daga farko Allah yana ba mu labari ne na abin da aljanu suka faɗa ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabin bai sani ba Allah yake sanar da shi dan ya sanar da mu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa inna sabina qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala ko wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa anna zananna ko wa inna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba wa innahu ko wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa innahu ko wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata wa annahu ko wa innahu dhannu kama dhanantum allan yab'ath allahu ahada wa anna lamma sami'na al-huda ko lamasna as-sama'a ko wa anna ko wa inna to haka dai wa anna kunna min minha maqaida wa anna minna salihuna ko wa inna minna salihuna wa anna zananna an lan nu'jiza Allah wa anna lamma sabina al-huda amanna bihi da haka da haka har ka zo nan malai ce to daga nan maganganun aljanu suka kare in ba manta ba a tsakiya mun ce akwai waje biyu ko uku wanda ba maganganun aljanu bane wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum ka wannan ba maganganun aljanu bane magana Allah ce wa annahum zannu kama zanantum allan yaba asallahu ahada wannan ma ba maganar aljanu bace maganar Allah ce amma in ka tara waɗannan ayoyin daga farkon sura zuwa nan duk maganganun aljanu ne ubangiji yake labarta mana abin da suka gaya wa su ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma bai san sun yi ba Allah yake gaya masa mala yace fa fihi irshadun cikin wannan dogon zance na aljanu akwai shiryarwa linnasi ga mutane ala anna Allah yu'awwidu li rasulihi man yattabi'uhu min ghairihi na farko dan a hucewa annaba haushi idan ku mutane ba ku yi imani da shi ba duk da gaskiyarsa duk da dan cikin ku ne duk da kun san shi to aljanu suna nan su da ba dan cikin su ba sun yi imani da shi sun yi imani da shi kaga kenan annabawa ba za su taba takaici ba in ba su samu magoya a baya a cikin mutane ba za su samu a cikin me aljanu fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin in mutanen maka suka ƙi yin imani da kai kwantar da hankalinka akwai wasu mutanen da muka jibinta musu su yi imani da kai su goyi da bayanka kuma suna kishinka aljanu da mala'iku da sauransu waɗanda suka yi imani daga cikinsu da haka mala ce wannan hannunka mai sanda ne ga mutanen da basu ba annabi ba su san cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi takaici ba ba zai rasa magoya baya ba in bai samu a cikin mutane ba to akwai a cikin aljanu malai ce idza wallau anhu in dai su sun juya baya sun ki su bi shi fal'ula fal'aula lahum abin da yafi dacewa kenan da mutane su ma an yusari'u ilaihi su gaggawa zuwa ga ruko ga annabi bil iman ta hanyar yin imani da shi fala yastakbiru anhu fa yazillu kar su masa girman kai hakan zai ja musu kaskanci da koma baya a rayuwa domin duk lokacin da Allah ya ce ai imani wanda yayi sai ya samu ɗaukaka wanda ya ƙi kuma sai ya samu mai kaskanci da koma baya idan mu mutane muka yi imani sai mu ɗaukaka in ba mu yi imani ba kuma fa sai aljanu su fi mu su sakamakon sun yi imani to da wannan shine darasin da za mu ɗauka cikin wannan dogon karatu da muka yi ana nuna mun lokaci yayi za mu dakata a abin da muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu allah. Da wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya yace assalamu alaikum malam dan Allah ya halatta a cire kuɗin zakka a siya wa magidanci abinci da ita domin a gidansa ana bukatar abinci kuma idan an ba shi kuɗin zai yi wani abu ne na daban bai halatta ba ka cire zakka ta kuɗi amma ka yi wani tasarrufi da ita ka mai da ita wani abu ka bayar da ita ba a kuɗinta ba in dai zakka ta kuɗi ce ka cire ta to dole a kuɗin za ka ba da ita baya halatta mai kuɗi ya cire zakka ya saiwa wani wani abu ba kuɗin ba matukar zakkar ta kuɗi ce ya bashi a'a in zakkar ka ta kuɗi ce ka bashi kuɗi in zakkar ka ta abinci ce ka bashi abinci idan ka ga shi bai cancanta a bashi zakkar bane to ka bashi ka ba wanda ya cancanta domin ita zakka lokacin da ka ba mutum ita ba ta ka wace ba ruwanka haƙƙin Allah ne ya ce ka bashi in dai ya cancanta ka ɗauka ka bashi ko ma me je da kayansa idan kuma ka san iyalansa suna cikin wani hali shi kuma shashasha ne bai damu da haƙƙin iyalin ba in ma an bashi kuɗin kila zuwa zai yi wata wani shirme da shi to ita matarsa ka je ka bata zakan ma ai ta ma ya halatta a bata sai ka ba matarka dan kar a ɗauka wani abu ne kai namiji ka je ka ba matar wani zakka a'a matarka ita ta je ta ba matarsa ai mace za ta iya ba mace zakka ko shikenan shi ka rabu da shi ya je ta sa ya ta sa da akwai mutumin da in yana da kuɗi ba za a gane ba sai ya fita ya ce nak in ya dawo ya ɓoye kuɗin a ƙarƙashin kwandon shara ya shiga gidan in sun ce me ya fito masa da ya fito da aljihu ya ce kun gaba komai kuma ƙarya yake yi da komai ɓoyewa ya a waje to irin wannan in dai so ake a taimaki iyalin nasa ai ba sharaɗi bane dole sai shi zaka ba zakka su ma iyalin ana iya ba su to amma gudun fitina a madadin kai ka je ka kai ba wa matarka ita ta je ta ba iyalin ma na zakka su aje kan ma su nuna masa su su ci gaba da gudanar da rayuwarsu domin manufar zakka dai shine taimakon marashi amma dai bai halatta ba kamar yadda na faɗa kuma ina nanatawa mutum zai fitar da zakka kuma ya canja mata salo ko ya canja mata nau'i alhalin ga nau'inta da yawa za ka ji a da domin wannan wata dabara ce fa in ba a yi wasa ba ta nan shaidan zai ruɗe ka baka sani ba kila ka yi nufin ka bashi dubu goma sai a je a ce shinkafa buhu dubu takwas ne da ɗari biyar sai ka ba da kuɗin shinkafa buhu ka riƙe dubu ɗaya da ɗari biyar ai kai ka ba da shinkafa kuma kai ba manomi ba ne ba zakar shinkafa ce ta hauka ba zakar kuɗi ce da aka zakkar kuɗi daban zakkar hatsi daban zakkar awaki ko dabbobi daban kowace Allah yana son a miƙa ta ga masu ita ko ga wanda za a ba su ita a yadda take in kuɗi kuɗi in tumaki tumaki in hatsi hatsi a da za ka ji mutane lokacin da ake a kabu kabu ake a caɓa wani ce malam ɗan uwana ne zan ba shi zakka na sai mai jancan to yin shi kuma jaki yake so fa yanzu ka raba masa hankali shi galman noma yake so ka raba mai hankali ka sai mai jancan kuma da ka sai mai jancan taimakonsa kai ko cutarsa kai wani zai ce ai taimakon sa akai sai ma jancantin ne an taimake ka yanzu an hada ka da siyan mai da ba ruwanka da matsalan mai amma yanzu da ya baka jancan ya kara ma ɗawainiya a rayuwa dan dai jancan ba za ka zuba masa ruwan rijiya ya tafi ba ko ruwan rijiyar ne ma yanzu siya ake yi kaga dai an kara ma ɗawainiya ita zakka so ake ka ɗauke wa mutum ɗawainiya ka rage mai amma in ka bashi waɗannan abubuwan ɗawainiya ka kara mai in abinci ka bashi zai sarrafa cikin sauki ya samu sauki in kuɗi ne fa daman da su ake samun sauki amma ka je ka sai mai cancan in ma bai iya ba kaga yanzu matsalar farko da ka haɗa shi da ita koya garin koya ya je ya dauje kafa ya karye ya yi kaza kaga yanzu ba ceto shi kai ba sa shi kai a cikin kangi da wahala ka dai ya yan uwa mu guje wa son zuciya abinda Allah ya ce a yi a tsaya inda Allah ya ce ubangiji yana da hikima tun da ya ce zakka in ta kuɗi ce a bada kuɗi in hatsi ne a bada hatsi in dabbobi ne a bada dabbobi yana da hikima subhanahu ala mai tambaya ta gaba yace tambaya ta to akwai wasu tambayoyin a baya kenan Ya tambaya ta ta farko malam da fatan malam kana lafiya tambaya ta ita ce wai shin malam menene ingancin maganar masu cewa Allah ya yi halitta a duniya kafin ya halicci annabi Adamu a wannan duniyar tamu to wannan maganar magana ce wacce malaman tafsiri suna kawo ta amma magana ce Isra'iliya ma'ana maganganu ne babu sanadi aka ji su daga wajen isra'ili eh, banu isra'il suka ce abin da yake nuna haka wai saboda lokacin da Allah yake da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sa halifa a ban kasa sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a yanzu ka za ka sanya a cikin ta wanda zai barna har ya rinka zubar da jini suka ce to ya kai mala'iku suka san wannan don shi ne a nan sai a kawo a ce to ai abin da yasa suka sani an taɓa yin wata halitta ce wacce ita a duniyar haka ta yi ta yi ta barna ta yi ta zubar da jini ƙarshe sai da Allah ya turo mala'iku suka fatattake su suka karkashe su wasu sai su ce wai wannan halittar da aka yi ai aljanu ne da aljanu ne a duniya kafin ai mutane suke taɓarna suna zubar da jini suna fasadi sai Allah ya turo mala'iku suka yaƙe su suka kakkashe su wai daga nan ne ma bayan an kakkashe manyan aka samu iblis yana jariri sai aka tafi da shi sama <laughs> kaji wata ƙaryar ta haifu wata ƙaryar aka je aka rene shi a sama kuma ya zo ya zame mana alaka kai wannan dai magana ce kawai akwai su a cikin littattafan tafsiri kwarai amma babu sanadi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna inganci mala'iku sun faɗi haka ne saboda Allah ya sanar da su ɗabi'ar ɗan adam ba yadda zai ya zauna bai yi ɓarna ba ɗabi'ar ɗan adam ba yadda za a yi rayu a waje babu zubar da jini ba zai yi ba haka Allah ya yi shi kuma in an ce an yi wata halittar ai misali an ce shaidanu ne to mu shaidanu ne an ce aljanu ne mu aljanu ne mu ba aljanu ba ne ba da haka ba zai yi kenan kaga a gina hukunci da aljanu sun yi mutane ma za su yi ba amma dai kawai Allah madaukakin sarki ya sanar da mala'iku ne cewa shi dan adam da kuke ganin sa haka na yi shi ba yadda za a yi zama baya laifi ba yadda za a yi zama baya sako shi ba kamar ku bane ba shi zai yi sako zai tuba shi ya kasance yana da zalunci yana da jahiltar al'amura shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yan adam masu kuskure ne sai dai yin masu kuskure masu tuba sannan annabi ya ce da mutane za su ƙi laifi a duniya yau a ce duk mutu ba za mu yi laifi ba zuwa gobe to gobe duniya za ta tashi Allah zai shafe ta saboda ta saba daga yadda ya tsara ta ya tsara yan adam ne su yi laifi su tuba ya yafe musu su yi laifi su tuba ya yafe musu amma yau inda muka zo muka canja duk muka ki laifin to yanzu mun fita daga tsarin da yadda Allah ya yi mu to kuma Allah ya ce Allah sai shafa duniya sai ya yi waɗansu waɗanda za su yi masa laifi su tuba kuma ya karɓi tubansu ba wai laifin yake so ba amma dai haka ya tsara rayuwar mu ta kasance irin abin da bawashi yake cewa ne kowa sai rariya ka san za ta zubar da ruwa yanzu da za ka sai rariya ka je ka sa ta a famfo ka ta zubar da ruwa ta zama rariya to ka kai ma shi ka je ka canja ta ce ni ba gilashi na ce a bani ba rariya na ce a bani me zubar da ruwa tambayar ta biyu ce tambaya ta biyu malam idan ya malam dan Allah ina son a yi min cikakken bayani akan wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum aya cikin suratul nisa Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku wa Allah da'a ku wa manzan Allah da'a ku wa shugabannin ku da'a ma'ana yi wa Allah da'a wajibi ne yi wa manzan Allah da'a wajibi ne da da'ar Allah da da'ar manzan Allah kuma guda ɗaya ce a dunkule take ba a raba take ba shi yasa Allah madaukakin sarki a wata ya ce mun yuti rasul faqad aba Allah duk wanda ya bi manzo Allah Allah ya bi bayan da za a yi ka ba annabi kuma ka saba wa Allah bayan da za a yi ka saba wa Allah kuma a ce baka saba manzo Allah ba in ka ba Allah ka ba annabi in ka saba wa Allah ka saba wa annabi in ka saba wa manzo Allah ka saba wa Allah da ka biyayyar ɗaya ce shi yasa aka maimaita fi'ili iri ɗaya a wajen kowace atiqullaha a wajen manzo ma wa atiqur rasula to amma su biyayye shugabanni ba mai cin gashin kanta ba ce shi yasa da aka zo kansu sai ba a ce ba wa aqi'u ulil amri sai aka ce wa ulil amri saboda su biyayyar su tana rabuwa ce da ta Allah da ta manzon Allah ba a bin shugaba shi a karan kansa ana bin shugaba ne a matsayin yana bin wa Allah ana bin shugaba ne a matsayin yana bin manzo Allah da shugaba zai saba wa Allah ya saba wa manzo Allah biyayya saboda ta zama wajibi a kanka ba ana nufin biyayyarsa cikin saɓan biyayyarsa cikin me saɓan ba wai cikin sauran al'amura ba dan kada wani ya ce to kenan wannan ayar ta nuna yanzu ba za mu bi shugabannin mu ba dinda duk suna sako yayi mu ma muna saɓan ba za mu bi su ba cikin sako amma cikin abin da ba sako ba dole mu bi su an gane ko yanzu da shugabannin mu za su ce yau kada a yi sallar isha sai mu ki ba za mu ki ba dole mu sallar isha mu gwargwadon yadda muka samu hali in sun ce ba za mu fito masallaci ba ne kuma dole muka san in mun fito za su iya cutar da mu to sai mu yi ta a gida amma dai mu ce ba za mu yi sallah ba ba zai yi ba dole sai mun yi sallah ba za mu yi musu biyayya akan wannan ba amma yanzu a daidai yuton din nan daidai danjar gidan mambaya an sa danja da dan karota da komai hukuma ta sa su da ka zo wucewa sai dan karota ya daga ma hannu ko danja ta sa ja ta dakatar da kai sai ka ce a ba zan bi shugabanni ba suna sako kawai sai ka shiga da ka kaga in wani dan uwanka shi ma ya taho mai irin tunani irin naka ko kuma shi wanda aka ba shi hannu kai ba a baka hannu ba in kuka haɗu kuka garam anan kaga kun cutu cutuwar da kuka yi kuma Allah Ta ya kama ku a kanta saboda wannan biyayyar ba ta daga cikin biyayyar da ba za ka yi wa shugaba ba dole ne ka bi shi ko kafuri ne saboda biyayya ce wacce a cikinta ba saban Allah bal ma sai gyaran al'amura amma ko musulmi ne mai sallah ce da kai kai wani abu da addini yace yi dole to a nan ba za ka yi ba ta waye ba amma ba za ka bi shi ba sai ka bashi abin da yake ganin ya gamsu da shi kai kuma kai abin da kake ganin shine daidai shine ma'anar faɗin Allah faɗin manzo Allah la li makhluqin khaliq ba a da'a ga abin halitta in yace a saba wa mahalicci kuma irin wannan shine kwatankwacin abin da yake faruwa ga iyaye iyaye Allah ya wajabta mana mu kyautata musu amma ba wai ana nufin cewa duk abin da suka samu mu yi ba akwai abin da iyaye za su samu yi kuma ba za mu yi ba amma ba za mu yi fito na fito da su ba da yawa wasu Allah yakan jarabce su da iyaye su ce ba za ka aje gemu ba wani ai ta kwarmai a gidansu an ce ya cire gemu to kaga ɗaya da gemu sunna ce ta manzo Allah kuma annabi yayi umarni da ai sai ka san yadda za zaka kai ta lallaba iyayenka ku zauna lafiya amma ka bar gemun ka in ka cire ka ji wa Allah ba za ka ji wasu Allah da hujja cewa ai babana ne ya ce in cire ba akwai mazajen da biyayya ga mace ta yi wa mijinta biyayya wajibi ne manzo Allah ce da zan ce wani wani mutum yayi wa wani sujada da mace zan ce ta yi wa mijinta saboda girmamawa amma akwai mazajen da su suke hana matan su sa hijabi in za ta sa ya rinka kushewa ya ƙauye ni kaza kaza ni kaza kaza ba na so to har ma wasu daga cikin mata inda zaka tambaye shi me yasa ba kya sa ba kya sa hijabi wallahi mai gidan ne baya so in kika mutu kika je lahira aka baki da hujja a wajen Allah umarnin sa hijabi ba namiji ba ne na Allah ne in miji ya ce a'a wannan baya daga cikin abin da za bi shi an gane ko to wannan da ire iren su shine abin da ya kamata mu gane aya tana umarni da mu bi Allah mu bi manzon Allah wannan wajibi ne cikin komai da komai kuwa domin da Allah da manzansa kurmar biyayya da makauniyar biyayya ake musu in Allah ya ce ayi baka cewa dan me la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ya fi karfin a tambaye shi in yace ayi obey ne before complain kuma manzo Allah ya ce ayi magana ta kare wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu fantahu to amma duk wanda ya ce ayi kaza a bar kaza za a tambaye shi saboda me saboda ba wanda ya fi karfin a tambaye shi saboda me saboda dalili kaza dalili kaza saboda maslaha kaza maslaha kaza in daidai ne shikenan in ba daidai bane za a iya ba shawara ya karba ba shawara ya karba zai iya canja ya canja wannan shine abin da aya take nufi wa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum kuma Allah yace fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kuka samu sabani tsakaninku da shugabanninku suka ce za a yi kaza ko kuma kuna ganin ba wannan kazan ne ya dace ba to ku komar da al'amarin zuwa ga Allah zuwa ga manzansa don a samu raba gaddama domin duk abin da wani ya ce kaza wani ya ce a'a to lalle tsakaninsu akwai wanda ya daidai akwai wanda ya kuskure to ta yaya za a gane sai a mai da abin zuwa ga Allah me Allah ya ce game da irin wannan abin me annabi ya ce game da irin wannan abin anan za a gane waye akan daidai waye kuma akan kuskure waye akan kuskure tambayarsa ta ƙarshe ce malam tambaya ta ta uku ita ce idan mutum ya rabu da matarsa alhalin suna da 'ya'ya kamar biyar zuwa bakwai da ita a shari'ar musulunci wane yake da haƙƙin riƙe 'ya'yan saboda malam na ji wasu suna cewa idan kun tara 'ya'ya da mace ka sake ta wai sai dai ka tashi ka bar mata gidan na gode allah ya bai da malam gida lafiya to maganar ba shine sai ka tara ƴaƴa biyar shida bakwai ba ko ɗa ɗaya ne ko ɗa ɗaya ne a ƙa'ida ta musulunci in mace ce har a aurar da ita a wajen uwarta za ta zauna in namiji ne har sai ya balaga sannan ubansa ya karɓe shi wannan shine ƙa'ida ta addinin musulunci an gane ko sai dai a wasu lokuta akan iya samun gidan uwar akwai rashin tarbiyya Ba irin wannan kuma sai a zo a kalli maslaha a kalli maslahar 'ya'yan amma dai in lafiya lafiya ba wata matsala kaddara ce tarbuwar aure ta zo to uwa ita take da damar ta rike ƴaƴanta domin damun ita ce wacce ta fi kusa da ƴaƴa ta fuskar tarbiyyar su musamman suna kanana kai naka shine ɗawainiyar cin su da shan su gwargwadon ifanka wannan shine abin da yake akwai maganar ku cewa wai a tashi a bar mata gida wannan abu ne wanda wasu kasashen larabawa suka sa a matsayin doka kamar ƙasar sudan ƙasar saudi arabia da sauransu ana samun irin wannan matsalar idan aka samu rabuwar aure sai su ce shi mijin shi zai fita ya bar gidan ita matar da 'ya'yanta su zauna a gida saboda yanzu ba za ta ɗauki 'ya'ya ta koma gidansu ba 'ya'ya suna nan a gidansu wani lokaci har sukan ce in ma za ka yi ƙarin aure ita ba ta yadda ba to wannan dokar cikinta akwai wata fuska ta maslaha akwai kuma wata fuska ta mafsada akwai gyara akwai barna daga cikin abin da su da kansu suka gano barna ce sai zama mata suna auren mazan da ba sa so idan mace ta ga wani mai dan hannu da shuni ya tanka mata yace yana son ta to sai ta aure shi alhalin ba son ta sa take ba da gaske ita kuma tana da wani wanda take so a gefe da an yi auren kwana ɗaya biyu sun haihu sai ta tada kayan baya a rabu dan ta samo musu gida ita da wancan sai suka gano wata barna kuma ta wannan hanya to da haka dai su da kansu suna ta ƙoƙarin su yi gyara akan irin wannan maslahar kuma wannan ya haifar da su a wayancan ƙasashen auren yana wuya sannan kuma in mace mijinta ya mutu ko aka sake ta to ko shekarar ta goma haka za ta mutu da wuya ka samu wani aure ta wato ita matsala ta zamantakewa tana da matuƙar wahalar sha'ani tana bambanta daga mutane zuwa mutane daga al'umma zuwa al'umma da ka wani lokaci ba za ka ce ba ba za a kalli maslaha ba wani lokaci kuma maslaha tana iya jefa al'umma cikin wata barnar da wata fitina idan ka sa wasu ka'idoji da wasu dokoki wanda Allah bai sa ba dan ka takaita zancen aure ko saki ko wani abu a cikin al'umma to in ka wayi gari kuma karshe sai barna tafi yawa yanzu ka zo ka ce zaka takura maza sai suna da wani amount na kuɗi za su rinka ƙara aure ko kaza to gaba ɗaya ma sai su cewa auren ba shikenan ba to in kuma suka kaura cewa aure ka san ina za su koma zina za su koma yanzu in ka ce maza suna auren mata duk da tabbas abu ne mara kyau su auri mata da 'ya'ya su kasa ɗaukar nauyinsu su gudu su bar su su yi kaza su yi kaza to amma duk da haka duk lalacewar wannan 'ya'yan sunan su 'ya'yan ne 'ya'yan halal to idan yanzu ka zo ka ce masa ba zai ƙara aure ba saboda matarsa kaza ƴaƴansa kaza ya tsaya a haka bai da ƙarfin arziki to shikenan zai tsaya a haka a ka'ida ba da sunan aure ba amma zai je ya haifo su ƴaƴan shegu cikin shege kuma zai yawa saboda su mazan ba za su haƙura ba matan ma ba za su haƙura ba to shi yasa al'amura ne wanda suke da matukar wahala bin su sai a hankali ƙololuwar abin da ya fi gyara matsala ta iyali da zamantakewa shine tsoron Allah amma wata doka da za a sa ta ƙiƙiƙaƙa wani lokaci ko dai ta zama barna ko kuma ta danne wasu ko ta zalunci wasu ta yi wa wasu febo to haka al'amarin zai kasance shi yasa zamu ga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan dokokin ba a sa su ba wanda yanzu wasu kasashen larabawa suke sawa su ce dole mace ɗaya za ta zauna da ita kuma in za ka ƙara ta biyu dole sai kai mata gida daban ba a haɗa mata biyu su a gida ɗaya komin girman gidanka sai ka raba musu gida daban to wannan ya haifar da a wasu wani lokaci duk da hakan ma fa duk da hakan matan ba sa bari a yi auren saboda tsabar kuma kishin su da bala'in su can na kasashen larabawa da yawa an samu a sanadiyar haka wani in ya matsi ya matsi yana son auren sai je auren iyalansa ba sani ba akwai mutanen da da yawa sai da suka mutu aka gano matansu ba ɗaya ba saboda ita ta farkon in an gaya mata za a ƙara wata to tashin hankali ne to shi kuma yana bukata dayar ba za ta iya wadatar da shi ba alwahida la takfi athaniya Zaniya. daga sai kulla wata unguwar sai je auren a rarrufa a rarrufa a shiru ke kake faɗa ni ma ba zan faɗa ba amma dai dole dole wata mutara in ya mutu sai an faɗa tunda maganar gado da maganar takaba da maganar kaza duk sai ta taso daga baya da haka da ya'yan uwa mu ji tsoron Allah mu dauka cewa duk abin da muke yi na ibada na iyalin mu ibada muke yi in kana jin wannan to sai ka rinka jin karsashin yi dan ka san lada za ka samu amma da yawa waɗanda mata suke shan wahala a wajen suke guduwa su bar iyalansu wasu su ma ba su da alaka la da ilimin zamani wala ga ilimin boko ba su da alaka da dubbin ba su da ilimin addini ba su da na boko wannan yasa suke rayuwa cikin duhu cikin jahilci cikin kaza cikin kaza Allah madaukakin sarki ya gyara mana al'amuran mu Allah madaukakin sarki ya nufe mu da tsoron sa da kokarin san mu ga mun sauke haƙƙin da ya tsora mana mazan mu da matan mu wannan shine karshen tambayar da muke da su sai Allah ya kai mu sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu